قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 sallallahu masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta lahadi daga nan birnin tehran da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba da ganin kuma sai mu kama ko sauran shashen da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan kuma akwai shirin murin masu saurare sai kuma shirin amsoshin akida akwai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin duniyar mu a yau waɗanda su ne abin da za a ji a jerin shirin namu na wani lokaci da yardar allah amma kafin a ji abin da na zai na ɗan baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha uku ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 27 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha uku ga watan disamban shekara ta alif tara da da sittin uku sheikh mahmud shaltut shugaban jami'ar azhar ta kasar masar a lokacin sannan kuma babban mai bayar da fatawa na ƙasar masar ɗin ya rasu an haifi sheikh mahmud shaltut a shekara ta alif takwas da da casa'in biyu yana ɗan shekara goma sha hudu ya shiga jami'ar iskandariya yana ɗan shekara goma sha takwas ya samu shahadar digiri na farko a jami'ar daga nan kuma ya koma matsayin malami a jami'ar iskandariya a shekara ta 1927 ya koma jami'ar azahar ba da jimawa ba aka zaɓe shi a cikin mambobin majalisar gudanarwa ta jami'ar sai kuma a shekara ta 1958 ya zama shugaban jami'ar kuma mai ba da fatawa na ƙasar masar baki ɗaya a cikin wannan tsakanin ne ya yi ta musayar wasiƙu da shugaban hauza ta kum a lokacin ayatollah burjardi da kuma wasu malaman mazhabar shi'a sakamakon irin bayanan da ya samu daga manyan malamai na mazhabar shi'a a lokacin sai shakshaltut saltut ya ba da fatawar cewa mazhabar ja'afariya ko kuma mazhabar shi'atu ahlul bait ɗaya ce daga cikin mazhabobi na addinin musulunci sannan ya buɗe wa mazhabar bangare a jami'ar azhar sheikh saltut ya rubuta littattafai da dama ya kuma rasu a shekara 1963 yana ɗan shekaru 72 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan disamban shekara ta dubu biyu da uku aka kama tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein a cikin wani rami da ya buya a kusa da garin tikrit da ke cikin lardin salahuddin na kasar iraki wanda kuma dama nan ne mahaifarsa saddam hussein yana daga cikin 'yan jam'iyyar ba'az wadda ta kwace iko da mulki a kasar iraki a shekara ta 1968 sannan kuma ya kwace mulki a kasar irakin a shekara ta 1979 sai kuma a shekara ta 1980 ya auka wa kasar iran da yaki wanda ya kwashe tsawon shekaru takwas ana gwabzawa bayan haka kuma ya mamaye kasar kuwait a shekara ta 1991 manyan kasashen duniya sun yi amfani da karfi wajen fitar da shi daga kasar kuwait da karshe dai amurka ta kwace iko daga hannun saddam hussein a shekara ta 2003 bayan an kama shi an yanke masa hukuncin kisa tare da zartar da hukuncin a shekara ta 2006 a birnin bagadaza. jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma ƙasar Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon nigeria Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kula labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. rumfunan zaɓe bayan kaɗa ƙuri'a a zaben wakilan jihohi da na ƙananan hukumomi a jamhuriyar Nijar. irana ta kirayi jakadun kasashen Jamus da kuma Faransa biyo bayan da ƙungiyar tarayyar Turai ta ce ta ji takaicin rataye Ruhul lazam. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya cewa da ICC ta ce za ta binciki ƙungiyar Boko Haram da kuma sojojin Najeriya bisa zargin aikata laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama. yanzu ga labaran kamar yadda za su zo muku a jamhuriyar Nijar kimanin 'yan kasar miliyan bakwai da dubu ɗari hudu ne ake kyauta zaton sun kaɗa ƙuri'a a zaben wakilan ƙananan hukumomi game da na jihohi a yau lahadi gabanin babban zaben kasar na ranar 27 ga watan disamban nan 'yan kasar dai za su zaɓi wakilansu a cikin ƙananan hukumomi 266 na kasar a tagwayen zabukan da aka sha dagewa tun daga shekarar 2016 rahotanni da kasar sun ce zaben ya gudana cikin lumana sai dai an samu saiko wajen buɗe wasu rumfunan zaɓe sannan kuma ba a kiyaye matakan yaƙi da cutar corona ba kafin haka dai hukumar zaben kasar ta sini ta ce ba a samu yin rajistan zaben jama'a ba a wasu sassan kasar da ke fama da hararen mayakan da ke ikirari da sunan jihadi musamman a yankunan yammaci da kudu maso gabashin kasar shugaban kasar algeria abdulmajid tebun ya bayyana hakirin talabijin ɗin kasar a wani jawabi da ya yi wa al'ummar kasar a yau lahadi marabin da aga shugaban kasar bainar jama'a tun ranar 15 ga watan oktoba da ya gabata sakamakon killace kansa da kuma jinyar da ya yi ta cutar corona kasar jamus a cikin jawabin nasa shugaban ya bayyana cewa zai ci gaba da jinya ta tsawon makonni biyu zuwa uku domin ya kara murmurewa shugaban kasar da ya yi jawabin ne a jajibirin cikarsa shekara guda da samun nasara a zaben shugabancin kasar jamhuriyar musulunci ta iran ta kirayi jakadun kasashen jamus da kuma faransa biyo bayan da kungiyar tarayyar turai ta ce ta ji matukar takaici game da rataye mai wallafa labaran nuna kiyayya ga iran din ruhul lazam a wannan lahadin ce ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ta kirayi jakadun domin nuna fashinta kan abin da ta kira tsoma baki a harkokin shari'a na kasar dama kafin sanarwar ta kungiyar tarayyar turai wacce ta yi tar da kausar murya da rati mai shafin na ahmad news da ke wallafa labaran nuna kiyayya da neman tada fitina a iran jakadun na jamus a iran ya bayyana jin takaici na kashin kansa game da hukuncin da aka zartas da sanyin safiyar ranar asabar ne aka rataye zam bayan da kotun kolin iran ta tabbatar da hukuncin kisa kansa ta hanyar rataya kamar da kotun juyin halin musulunci ta kasar ta yanke a kansa a watan yuni da ya gabata kasar faransa dai ta danganta hukuncin da aka zartas da cewa dabbanci ne da kuma abin da ba za a taba lamunta da shi ba jagoran juyin musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei ya kirama masanin nukiliyar na kasar shahid muhsin fakirzade da lambar yabo ta martaba sojoji da yake mikawa iyalin shahidin lambar babban hafsan hafsoshin sojin kasar iran janar muhammad bakiri ya bayyana lambar yabon a matsayin wacce ake martaba 'yan kasar waɗanda suka sarokar da rayuwarsu wajen kare juyin juhalin musulunci da hurmi da kuma 'yancin kasar. haka kuma a cewar janar bakare lambar yabon ita ce mafi girma da ake martaba waɗanda suka yi hidima wajen samar da ci gaban ƙasar ta fuskar kayan soji da kuma na'urori masanin nukiliyar ƙasar ta iran na fakir zade ya yi shahada ne a ranar 27 ga watan nuwamban da ya gabata sakamakon wani hari da aka kai wa tawagar motocinsa a kusa da birnin tehran Iran dai na mai zargin Isra'ila da kai harin wanda ta ce an yi amfani da bindigogi waɗanda aka sarrafa da turaren dan Adam sai dai har yanzu isra'ila bata ce ufan ba kan batun iran dai ina mai shan alwashin mai da martani a lokaci da kuma inda ya dace babbar mai shigar da kara ta kotun hukunta mai laifuka ta duniya fatu ben suda ta sanar cewa kotun ta icc ta cimma matsaya game da shirin kaddamar da bincike game da wasu munanan laifuka a najeriya binciken zai mai da hankali ne kan kungiyar nan ta boko haram da kuma gwamnatin tarayyar ta najeriya a cewar fatu ben suda jami'ar ta shirya cewa komai ya kammala a matakin farko domin gudanar da bincike game da halin da ake ciki a najeriya game da kungiyar 'yan ta'adda ta boko haram da kuma sojojin najeriya kotun ta icc dai ta ce ta samu kwararren bayanai da ke tabbatar da cewa mambobin kungiyar boko haram da sojojin na najeriya sun aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama to karshen labaran duniyar kenan To ga shida son barka dauke da labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin a ji jerin shashen da na na ambata inda za a fara da sauran shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin bita a su da kuma jin mahangar masana wasu lokutan. a cikin shirin namu na yau da Allah za mu leƙa tarayyar Najeriya ne inda a yau ma za mu dubi ne akan batun tsaro amma a yankin arewa maso yammacin Najeriya din inda a daren juma'a da ta gabata ne wasu 'yan bindiga dauke da muggan makamai su kaddamar da hari akan wata makarantar kwana ta sakandare da ke garin kankara na jihar katsina inda suka tarwatsa ɗaliban suka kuma yi awon gaba da wasu za mu yi bita akan hakikanin abin da ya faru da kuma halin da ake ciki a yanzu sannan kuma da jin matsayar mahukunta a jihar ta katsina da ma najeriya akan wannan batu inda wakilinmu a jihar katsina el din umar zai kasance tare da mu a cikin shirin da fatan masu ware za a biyo mu sannan a hankali a cikin wannan shiri wanda ni abdullahi salo katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa to madalla a jihar katsina da ke arewa maso yammacin najeriya wadda kuma ita ce jihar da shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya din ya fito a halin yanzu dai wannan jiha tana daga cikin jihohi da suka fi fama da rashin tsaro a najeriya inda 'yan bindiga suke garkuwa da mutane da kuma karbar kudade na fansa da kuma sacar shanu na jama'a da kuma kai hare-hare na gaira ba sabar akan fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba da yi musu kisan gilla a wasu lokuta wanda hakan ya sa jama'a da dama a wasu ƙananan hukumomin jihar ta katsina suka yi ƙaura zuwa yankuna mafi kusa da ƙauyukan nasu yayin da kuma wasu sukan nufi birnin katsina babban birnin jihar inda ake tsugunar da su a wasu wurare na musamman a cikin birnin karamar hukumar kankara dai tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi na jihar katsina waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen fuskantar wannan matsala ta 'yan bindiga inda ko a cikin daren juma'a ta gabata wasu 'yan bindiga dauke da magamba kamai suka kaddamar da hari akan wata makarantar kwana ta sakandare da cikin garin na kankara inda suka tarwatsa ɗaliban makarantar suka kuma nufi cikin daji yadda kuma wasu suka faɗa hannun 'yan bindigar suka yi awon gaba da su mahukunta a jihar ta katsina dai sun ce ana bin sawun 'yan bindigar domin kubutar da waɗannan ɗalibai yayin da kuma wasu daga cikin waɗanda suka tsere a cikin daji sun dawo makarantar to domin jin yadda lamarin ya wakana da kuma halin da ake ciki dangane da wannan batu muna tare da wakilinmu a yankin na jihar katsina da kano jigawa el umar el saharaddin dangane da wannan batu da ya faru a wannan makarantar sakandare a garin na kankara ko za a yi mana karin bayani dangane da takamaimai abin da ya faru a takamaimai wato abin da ya faru dangane da wannan makaranta ta gdss da ke kankara shekaran jiya juma'a 'yan bindiga waɗanda jami'an tsaro suka bayyana cewa adadinsu na da yawa suka kewaye wannan makaranta suka shiga wurin kwanan ɗalibai inda suka tarwatsa waɗannan ɗalibai da yawansu ya kai kusan guda dubu biyu da wani abu wasu a cikin wannan dare wayewar garin asabar sun fantsama zuwa cikin daji da ke kusa da makarantar tun da dama makarantar tana yammacin garin kankara ne ma'ana daga ita dai sai sai daji saboda haka an waye gari jiya asabar da wannan mummunan labari wanda ya afku wanda ya zama abin alhini ga daukacin musamman ma iyaye waɗanda 'ya'yansu ke wannan makaranta an ga tashin hankali sosai an ga yadda uwaye da sauran al'ummomi suka nuna juyayin shi kuma an ga yadda gwamnatin jihar katsina musamman ma shi gwamnan aminu bello masari da ya isa wurin da misalin karfe 8:30 na safe domin ganin abin da ya faru tare da jajanta wa waɗanda abin ya ritsa da su To ta yaya ita gwamnatin jihar Katsina ta fuskanci wannan lamari wanda ya daga hankulan dukkanin al'ummomin jihar ta Katsina da ma Najeriya baki daya. To a kamar yadda na faɗa zuwan gwamnan jihar Katsina a wannan makaranta da ke kakara ya nuna ma'ana ya nuna gwamnati ta kaɗu da jin wannan labari na wannan ta'addanci da aka kai a nan wurin ne gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya ba da umarnin rufe dukkanin makarantun kwana da ke faɗin jihar katsina wanda ya ce a rufe su har sai zuwa wani lokaci bayan awa uku da ba da wannan umarnin sai kuma ga wani sabon umarni ya fito daga ma'aikatar ilimi ilimi ta jihar katsina karkashin shi kwamishinan ilimi dr badamasi lawal taranci inda ya bada umarnin cewa a rufe dukkanin makarantu na kuɗi da kuma na gwamnati da ke faɗin jihar katsina wanda yake nuna cewa a ta wannan zangon karatu da ake yi na biyu ya kawo ƙarshe da gajiya asabar saboda haka ana shawarta iyaye kowa ya je ɗauko 'ya'yansa sannan kuma makarantu duka da na kuɗi da waɗanda ba na kuɗi ba dukkan su a rufe su a jiya asabar ma'ana daga gobe dai ba za a sake ganin wani ya je makaranta ba sai abin da hali ya yi eh, to zaharaddin yanzu wani hali ake ciki ne dangane da makomar waɗannan yara da suka tarwatse da ma waɗanda aka yi awon gaba da su eh, ko an samu wasu bayanai daga bangaren jami'an tsaro kan inda 'yan bindigar suka nufa da waɗannan yara da ma yanayin da ake ciki a garin kankara a halin yanzu rahotannin da ke fitowa daga bangaren jami'an tsaro da kuma ita kanta makarantar gdss da ke garin kankara shine an samu dawowar wasu yaran da suka fashe da daddare zuwa jiya da misalin karfe biyar na marece an bayyana cewa fiye da ɗalibi 200 da wani abu ne suka dawo bayan an tarwatsa su cikin wannan dare sai dai akwai majiyoyin da ke tabbatar da cewa da yawan ɗaliban da aka ɗauka suna cikin dajin zamfara majiyar da ita hukumar ko kuma rundunar 'yan sanda jihar katsina da har yanzu bata tabbatar da wannan al'amari ba kuma makaranta kamar yadda ambata an riga an rufe ta sauran waɗanda suke nan da waɗanda suka dawo babu kowa a cikin wannan makaranta gari na kankadare yana cikin damuwa da alhini na faruwar wannan al'amari ya zuwa yanzu eh, to akwai batun cewa shi kansa shugaba buhari yana cikin jihar ta katsina lokacin da wannan lamari ya faru ta yaya ake kallon wannan lamari musamman daga bangaren masana tsaro da kuke jin ta tabakunan su dangane da faruwar lamarin a lokacin da shi kansa shugaba buhari yake cikin jihar tasa wato jihar katsina a ranar da wannan al'amari ya faru a wannan rana ce shugaban kasa muhammadu buhari ya shigo jihar katsina zuwa garin daura inda yake hutun karshen mako a kuma shugaban kasa ya ɗauki kusan shekara guda da watanni hudu zuwa biyar bai zo wannan gari ba haka kuma yau din tawagar ita fada shugaban kasa a ƙarƙashin mai baiwa shugaban kasa shawara a kan harkokin tsaro wato mungunu sun iso jihar katsina domin jajantawa gwamnan jihar katsina da kuma mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumini kabir usman dangane da faruwar wannan al'amari kuma har yanzu masana akan harkokin tsaro na ganin gazawar ita gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ita kanta gwamnatin jihar katsina inda suka zargi buhari ma da shakulatin bangaro akan irin waɗannan al'amari suna bada misali da cewa yana jihar katsina wannan al'amari ya faru ya kamata ya nuna kauna da tausayi don ya je wannan wuri ya gane ma'idansa sannan kuma ya yi wasu maganganu da za su ƙara kwantar da wa mutane hankali so amma dai har yanzu sai dai aka ji mai magana da yawan shi yana cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi allah wadai da wannan harhare uh, hare din a lokutan baya akwai batun yin sulhu da sasantawa da waɗannan 'yan bindiga wanda har gwamnatin jihar katsina ta kafa wani kwamiti wanda yake tattaunawa da su har ma wasu daga cikinsu sun miƙa makamansu wasu ma sun kawo shanu da suka sata da dai sauran abubuwa da suka faru a cikin eh, wannan shiri na sasantawa da 'yan bindiga da barayin shanu wani hali ake ciki dangane da makomar wannan shiri na sasantawa da gwamnatin jihar katsina din take yi da waɗannan 'yan bindiga a wannan magana ta sasanci tsakanin gwamnatin jihar katsina da waɗannan 'yan bindiga yanzu magana da ake babu ita domin a kamar yadda masu sauraron mu suka sani mun sha kawo rahotanni na dangane da wannan sasanci da aka yi a tsakanin su waɗannan barayin shanu da kuma gwamnatin jihar katsina a alal hakika an samu matsaloli a karon farko da karo na biyu musamman ma a karo na biyu abin ya fi munana bayan an zazzauna da su an tattauna da su an ji bukatunsu an ji korafe-korafensu gwamnati kuma ta yi alkawalin cika musu wasu alkawarorin da suka nema a cika musu so daga baya abubuwa suka lalace suka koma tamkar ma ba a yi wannan sasanci ba a gwamnati ta rika ba da misali cewa wasu sun karɓi zaman lafiya daga cikin waɗanda aka yi wannan taro da su wasu kuma sun bijire saboda haka abubuwan sun kasa daidaito na yadda su al'ummar da wannan abu ke shafa za su samu zaman lafiya yanzu haka gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya ƙara nanata matsayinsa game da wannan sasanci ya ce babu shi babu sasanci da kowane irin mutum dan ta'adda saboda haka ba zai saboda haka ba zai ƙara sauraron wani mutum ko wasu mutane ba da sunan wani abu shi sasanci su muna iya cewa a bangaren gwamnatin jihar katsina babu wannan magana To kamar yadda aka je a cikin bayanin da wakilin namu El Umar ya yi kan cewa a jiya gwamnan jihar Katsina dan Aminu Bello Masari ya je garin da kankara domin jajantawa kan abin da ya faru. Za mu dan ji wani abu kaɗan daga cikin abin da gwamnan Masarin ya shaidawa manema labarai a ziyarar tasa a garin na kankara a wannan Asabar. wannan abu ya wuce duk yadda mutum yake tunani na bakin ciki da damuwa a wurinmu kuma ina tabbatar wa iyayen yara cewa ba mu iya cewa mun hisi damuwa amma su tabbatar da cewa damuwanmu tana tare da su tunda mun san cewa haƙƙi da nauyi yana wuyanmu na tabbatar da cewa an kare rayuwarsu da lafiyarsu kuma kamar mitin da muka yi da sojoji yanzu suna can suna faɗa da mutanen in allah da za mu iyaka kokarin mu duk yaran nan sai an an so su don allah dan annabi mutane a kara hakuri a kara addu'a kuma muna kara ba da hakuri tare da tabbatar da cewa duk abin da za a yi za mu yi a kan so yara sannan kuma duk an su makarantu ma da ke jihar katsina yanzu mun ce a rihe su daga yau kowane yaro a mai da shi gidan shi ba wanda zai ce ga takamaiman wa'anda suka tai da su To jama'a masu sauraron mu lokacin da muke da shirya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin namu. Godiya ta musamman ga wakilin mu a jihar Katsina, Kano da ma Jigawa El Umar wanda ya kasance tare da mu a cikin shirin daga birnin Katsina. sai a saduwa ta gaba da yardar Allah kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu ka tsina da na shirya shirin na gabatar kamar yadda aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum murya musulunci ta Heran suna na shugaba Iliya kanti da shayi garkin daura. Fata alkhairi a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya. To ina muku fata alkhairi daga farkon lamba har karshe na cikin gidan nan mai albarka. Allah wani zai saka mana da alkhairi ga baki ɗaya mu kuma Allah ba mu hakurin tafiya tare. Suna na shugaba Iliya kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa daga farkon lamba har karshen ta. Assalamu alaikum sashen Hausa dan gidan radio Iran kenan biyo Hausa kenan. Eh za mu shigo wanga shiri. shiri na sada zumunci kenan da farko zan mika gaisuwa ta zuwa ga babban yayan namu eh, Hassan Barka zuwa ga mai gidan namu Alhaji Isu mai nama zuwa ga abokina Bukari Roga Roga zuwa ga Hamza zuwa ga hamusu Konata Lamis Lela Al'ota Waliliya da Larwana eh, ban zai mane agazin ne ke muku fatan alheri insha Allah Allah ka gaba Assalamu alaikum sashen Hausa na BOF suna na Abdullahi Balabur ne da karamar kuma da manjar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau na shigo cikin shirin ne dauke da sakon fatan alkhairi zuwa ga yan uwa da abokan arziki musamman mutane na na dandalin yan gwagwarmaya. Farko zan fara da kai shi ka kai mai gabatar da shirin ina ga da Ibrahim SD Kuspadariya ina ga da Sulaiman Adamu Tandari Fatasko ina ga da dan jarida Sadi Yanaji Tandari Fatasko ina ga da Ilyas Abubakar Akidi Fatasko Abubakar Arikime Fatasko Bala Muhammad Badamban Husaina Badamban ah, da sauran da mutanen mu na dandalin ah, yan maya na kowa da kowa fatan alkhairi Aliyu Abdulkadir Mariga ah, Nasiru Aliyu Bukuyum da dai sauran mutane waɗanda sunansu a gurguje ba zai kamu ba ba kuma zai faɗi ba na kowa da kowa fatan alkhairi sunana Abdullahi Bala Burniwa daga karamar hukumar da jihar Bauchi a tarayyar Najeriya na gode a tashi lafiya ce. Assalamu alaikum da mara wani gida barkanmu da asuba da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. mai magana hussein alhassan umar yana muna magana da ku ne daga nigeria sannan kuma state din kano ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi cikin koshin lafiya assalamu alaikum biyoyi hausa radio iran mai magana abba mahamudin baram daga defa jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya a yau zan gaida yan cikin gidan nan masu sauraron radio nan gaba ke daya wanda na sani da wanda ban san su ba gaba daya ina gaishe ko muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke har admin namu mai gabatarwa Hassan Barka mai magana Abba Ma'amudin Baram daga diva Jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wannan gidan rediyo mai albarka namu na BOH Hausa. Iran to ina muku fatan alkhairi. Wannan dama da na samu zan miƙa gaisuwa ga mutane kamar haka. Musa Hadirin Asuba kashe mai Safko da Ali yahya Jafar Inguru da shi kansa mai shugabancin wannan majmu'a wato Hassan Barka. Ina gaida ainihin majmu'a al'umma ta Nijar fada ina gaida ainihin filin zaɓi sonka na BOA America kenan ina gaida ainihin filin zaɓi sonka na gidan rediyon da Welle to sai in dawo kuma in gaida mutanen gidan rediyon Faransa na ku Hausa kuma sai in da in gaida jinjina mai ƙasar mu shugaban ƙasa Idris Deby Itno Marshal de Chat kenan gaba dai gaba dai shugaba Allah kare mana kai eh, mai gaida kai mai gaida ku shugaban kungiyar association lau Abban Jimai daga Injimai na Chad lau assalamu alaikum alaikum sashen Hausa Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu yakub Digawa ita su gadai jihar Bauchi. Zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta kamar haka akwai Kadora Diga ga dan Fulanin Warji akwai Isa Jikan mai saje daga Toro akwai Wari Malam Bare zuwa Niger akwai Isa Jikan mai saje akwai comrade abubakar salisu a rikine fortescue akwai idris abdu tamsuwa akwai ibrahim iroma daki awi akwai ilyasu ibrahim kedi dan bushiya akwai isufu madatai da magaram akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ismail musa diyar fulani akwai bulama kulla kandilwa nijar akwai sayyadi barhama akwai abdulrahman mazaunin kasar libya akwai aminu mai albasa da fatan dukkaninsu suna cikin ƙoshin lafiya na gode su jamhuriyar musulunci tare mai magana ilyasu yakubu rigawa ita su ga ɗau jihar bauchi. da farko sunana na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan mika gaisuwar da zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke a sassa daban-daban na duniya kamar su bukari roga-roga birnin agadas isufu madattai jihar ta magaran jamhuriyar niger badamasi dan dumin muke mai shayi shi ma a jihar ta magaran musa hadaran asuba jihar ta magaran da babaye gambo da magaran akwai abba mu'amid dubbaran jihar difa sai iliyasu prezi kolobar a yanzu a agadas da duka 'yan nijar mazauna kasar libya da kwamar malam bare brezuwa akwai alkali kadora diga ga dan fulanin warji da isa kan mai saje gaisuwa zuwa ga duka ma'abota wannan tasha mai albarka a duk inda suke suna na mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da hausa ta yaran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ilyas da a yanzu ta agris jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ta yau in isar da sada zumunci na ga yan uwa baki daya in sha insha Allah da farko dai ina gaida uwayen nawa da ke na agadas nishar eh, ina gaida kakattawa talatu a agadas nishar ina gaida yayan nawa ismail da ke unguwar daras agadas nishar ina gaida yayan nawa abdulmumani da ke unguwar indudu agadas eh, nishar ina gaida ɗanan nawa umar fada da ke agadas nishar ina gaida yayan tawa eh, ramatu da ke can yamma Eh, Nijar insha Allah ina gaida kannan nawa baki daya da suke agadas Nijar ina gaida su musamman gare ta kanwatawa Habiba ina gaida kanwatawa Ummul Khairi ina gaida kanwatawa Nana Aminatu ina gaida kanwatawa Nana Hadiza ina gaida duka dai jama'a wanda muke tare da su a cikin wannan gida Ilyasu mai burodi da shahi da ke nigeria da sauran dai duka jama'a ina gaida su to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina haka zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة masu sauraro assalamu alaikum wa wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci to a cikin wannan shiri idan masu sauraro suna bibiyar mu a wancan shirin da ya gabata akwai wani bawan allah da ya tambaya ya nuna kuma cewa shi ahalin sunna ne amma ya ji an ce shi'a wai suna zancen cewa annabawa ma'asumai ne ba ma annabawa ba har da ma wai imaman su ahalbeci to sai yake cewa me dalilin 'yan shi'a na cewa waɗannan ma'asumai ne to a wancan satin mun fara amsa masa da ainihin amsoshi na hankali inda muka ainihin a dunkule nuna masa cewa makamin annabawa Allah subhanahu ta'ala ya turo su ne su zama halifofinsa a doron ƙasa to in ku mutum zai halifanci ubangiji fi ma labudda ya kamata a ce wannan halifa ɗin ya zo ne ya yi abin da ubangiji yake so domin halifan wani shine ka aiwatar da shi wanda ya halifantar da kai ka aiwatar da abin da shi ma haka zai aiwatar da shi sannan makamunsu na biyu shine tarbiyya da tsarkake zukata na jama'a to wanda yake da wannan mukamin idan aka ce shi ma a cike yake da zunubi to yaya za a yi kana cike da zunubi kai ma ka ce za ka kuma tsarkake wasu ko kuma kai kanka baka da tarbiyya din sannan ka ce za ka tarbiyyantar da wasu to idan muka koma ayoyin alkur'ani akwai waɗansu mutane da sukan yi riko ma da cewa wai ai akwai ayoyin ƙur'ani ma baro-baro da suka yi suka ga waɗansu annabawa ba ma suka ba a'a wai suka nuna ma wai wasu annabawa ɗin ma sun yi zunubi to ya za ku yi da waɗannan ayoyin ku 'yan shi'a da kuke cewa annabawa ma'asumai ne ba ma annaba ba har imaman ku ma su kansu ma ma'asumai ne na farko dai ita isma akwai marhala marhala daraja daraja na isma za ka iya cewa kamar inda su malaman shi'a suke faɗa da farko akwai ƙoƙari da shi kansa ma'asumin yake yi na ganin bai fada cikin hurumin ubangiji su subhanahu wata'ala ba kuma allah su wata'ala da yake zaben bayansa ya sanya su a mukami na annabawa ko kuma wasiye na annabawa ya riga ya san me yake tattare da zuciyarsu da zukatansu tunda duk wanda Allah ya sanya shi annabi ko ya sanya shi ya zama a wasiyi na wani annabi to Allah ta'ala yana zaɓa ne daga cikin al'umma kuma ubangiji ba ya yin zaɓen tumun dare shine abin da ya kamata mutane su sani duk wanda Allah ya zaɓe shi kai shi wannan mukami to tabbas Allah ya san wannan tsarkakakke ne ga kuma ma abin da Allah yake nuna mana yana cewa inna ma yuridullah li yudhhiba ankum ar-rijsa al bayt wa yutahhirakum tathira ubangiji a cikin suratul ahzab abin da yake nuna mana kenan cewa lallai tabbas hakika ubangiji yana so ne ya tafi muku da dukkan wasu dauda gaba ɗaya duk wani rijis duk wani abu na zunubi ne dauda ce wani kazanta ne duk Allah ya wanke ku ku ahlul bait ya tsarkake ku tsarkakewa to ko wannan ma ya nuna mana cewa su bayan allah nan ubangiji su subhanahu ta'ala yana tafi musu da dukkan wasu abubuwa waɗanda za su iya kawo musu wani abu wanda za ka iya kiransa sabo mu dama abin da ake faɗa shine ba sa yin sabo ba sa abin da zai saba ubangiji ubangiji subhanahu ta'ala ba kuma sa yin mantuwa ma ko kuma da gangan ko a cikin mantuwa su ce za su sabu Allah ko a da cikin mantuwa ne ba irin mu sauran jama'a ba wannan shine al'amarin da muke faɗa gane da isma to akwai wani bayani da ya zo a cikin littattafai musamman allama hilli akwai ahlus sunna da dama da suka kawo masa irin wa'annan bayanai ko kuma wa'annan bayanai da irin wannan shubuhohi da waɗansu suke kawowa dangane da ismatul anbiya isma na annabawa allama hilli ya ba da amsoshi daban-daban akan irin waɗannan wanda allama hilli yana daga cikin manya-manyan malaman shi'a to waɗannan shibuhohin da su suke kawowa akwai wani lokaci can ah, imam rida imami na takwas ah, daga cikin imaman shi'a wanda a yanzu haka kabarinsa yana nan markadinsa yana nan a garin mashahad da ke kasar iran wannan bawan allah a lokacin ma'amun daga cikin sarakunan abbasiyawa ya taɓa tara domin shi mamun ya taɓa kirawo manya-manyan malamai na ahalin sunna ne da ma addinai daban-daban akan cewa su zo su yi muƙabala da imam rida alaihi salam to duk wani muƙabala da suka zo da wani wani bayanai ba wanda a cikinsu imam rida alaihi salam bai kai shi ƙasa ba bisa dalilai na hankali da dalilai na aklu da kuma nakalu gaba daya dalilai na hankali da dalilai na cikin nassi imam rida duk waɗannan malaman da shi mamun khalifan abbasiyawa ya tara su sai da imam rida ɗaya bayan ɗaya ya kai su ƙasa ta hanyar dalilai masu ƙarfi allah ta alama ya yi ishara kan cewa la ya alamu ta'awilahu illallah warrasikhuna na ilm to ga muna so mu shiga amsa ɗin shi imam rida ga waɗannan shibuhohi sai dai kuma gashi a studio ana nuna mana cewa lokaci ya kawo ainihin dole ne mu ja birki a nan to amma insha Allahu za mu yi alkawarin a shirye-shiryenmu na gaba ɗaya bayan ɗaya waɗannan ayoyi za mu ga wani irin ainihin jawabi ne wace irin amsa ce imam rida alaihi salam ya ba wannan mutum dangane da waɗannan shibuhohi game da annabawa wanda shi imam rida ya tabbatar da cewa annabawa ma'asumai ne kuma waɗannan ayoyi ba suna nufin annabawa nan sun yi wani abu na sabo ba ne to amma da yake lokaci ya yi za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Kisoshin rayuwa. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka kamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastana rastan na atla shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. to madalla masu sauraro mu ta yau za ta yi magana ne dangane da rayuwar annabi zakariya salam ɗaya daga cikin annaban bani isra'ila kafin haka dai tun bayan rasuwan annabi uzair salam babu wani annabi da ya bayyana cikin bani isra'ila sai dai an sami wani bawan allah a lokacin wanda yake da tsarkin zuciya a cikin bani isra'ila wanda ake kiransa imrana imrana ba annabin allah ba ne a wajen wasu malamai sai dai bawan allah ne wanda ya shahara da tsoron allah a cikinsu allah ya ambaci wata sura ta alkur'ani da sunansa wato suratu ali imran wannan bawan allah yana auren wata mata wacce ake kira hanna wacce ita ce mahaifiyar maryam yar imrana alaihassalam wacce daga baya ta haifi annabi isa alaihissalam ɗaya daga cikin manya-manyan annabawan allah kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi zakariya wanda za mu yi magana dangane da rayuwarsa a wannan kisar yana auren yar uwar matar imrana wacce ake kira zaliha alkur'ani mai girma bai yi maganar farkon rayuwar annabi zakariya ba sai dai ya bayyana mana cewa bayan aikin isa da sakon Allah yana aikin kafinta kuma ya daɗe a cikin bani Isra'ila yana wa'azi amma Allah bai bashi haihuwa ba har ya tsufa bayan da hanna ta haifi maryam ɗiyar imrana salam imrana ya rasu tana ƙarami wasu malamai sun bayyana cewa ya rasu tun kafin haihuwarta hanna ta yi alkawalin cewa za ta da duk abin da ta haifa zuwa ga hidima ga bautar Allah a masallacin al'aksa, amma tana tsammanin za ta haifi namiji ne sai ta haifi maryam wato mace amma duk da haka ta nace kan cewa za ta cika alkawalinta bayan mutuwar imrana malaman bani isra'ila sun yi ta jayayya da saɓani kan wanda ya kamata ya reni maryam diyar imrana salamullahi alaiha wannan ya kai su ga jefa ƙuri'a har sau uku amma annabi zakariya salamullahi alaihi yana samun nasara a ƙuri'ar sun yi ƙuri'a na yaro ya zaɓi ɗaya daga cikinsu annabi zakariya ya ce sun yi na ruwa har sau biyu duk yana ce daga ƙarshe dai suka sallama suka bar mashi renon maryam salamullahi alaiha annabi zakariya ya gina mata a ɗaki a haramin masallacin al'aksa inda ta shagaltu da karatu da kuma bautar allah har ta girma sai dai wasu lokutan annabi zakariya salamu alaiha yakan shiga wajenta sai ya ga 'ya'yan itatuwa wa'anda ba fasalinsu ba ne a ɗakinta idan ya tambaye ta ina kika sami wannan sai ta ce allah ne ya bata daga nan sai zakariya ya shiga mihrabin masallacin al'aksa inda ya roƙi allah ya bashi ɗa wanda zai gaji ilimi da yake da shi ya kuma ci gaba da shiryatar da 'ya'yan annabi yaqub alaihi salam wato bani isra'ila daga nan sai mala'ika ya same shi a cikin mihrabi ya yi masa bushara kan cewa matarsa zaliha wacce zaliha wacce bata taba haihuwa ba za ta haifi ɗa kuma annabi mai suna yahya sunan da ba taba jin irinsa ba kuma hakan ya faru kafin haka Allah ya umarce shi da ya yi azumi na rashin magana na kwanaki uku amma bayan haihuwar annabi yahya alaihi salam bani isra'ila ba su bar shi ba don yana faɗa musu gaskiyar addinin Allah da ke cikin attaura daga ƙarshe dai sun yanka shi suka kuma raba kansa da jikinsa a gaban mahaifinsa banda haka suka kori annabi zakariya suna sun kashe shi shi ma sai ya gudu ya shiga jikin wata itaciya amma yahudawan da suka gane cewa ya shiga cikin bishiya sai suka yanka bishiyar da haka kuma suka kashe shi don haka annabi yaya da mahaifinsa mahaifinsa annabi zakariya alaihi salam dukkaninsu shahidai ne wa'anda bani isra'ila suka kashe annabi isa alaihi salam ya rayu da annabi zakariya da kuma yahaya na wani lokaci masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na kisoshin rayuwa sai kuma ta fitowar idan allah za mu yi magana kan annabi yahaya alaihi salam ali yanzu ta yi amin ke cewa a huta lafiya salamu alaikum wa barakatuh sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba yin tsokaci akan abubuwan da suka shafi wannan yanki na gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan kokarin da jamhuriyar musanci ta iran take yi a fagen samar da rigakafin cutar corona wacce ta zama annoba a duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai gudana. duniyarmu a yau. cutar corona ko kuma covid-19 cuta ce wacce ta addabi duniya ta kuma zama annoba wacce an yi shekaru masu yawan gaske ba a ga irin ta ba a doron ƙasa a cikin wannan shekara ta 2020 an dakatar da ayyuka da kai da komowa a cikin ƙasashe da dama na duniya tamkar babu ɗan adam a cikin wasu ƙasashen an killace mutane a gidajensu da hana su kai da komowa an kuma dakatar da zirga-zirgar ababen sufuri na ƙasa da ruwa da sama a cikin ƙasashe masu tasowa an samu koma baya matuƙa na ƙananan masana'antu da ma kusan durƙushewar wasu daga cikinsu ya zuwa yanzu dai an bayyana cewa adadin mutanen da wannan cuta ta kashe a duniyan nan sun kai miliyan 1,611,500 waɗanda kuwa suka kamu da cutar sun kai miliyan 72,422 kasashen da suke gaba wajen kamuwa da wannan cuta sun hada da amurka da brazil da india a ƙasar amurka waɗanda suka mutu sun haura dubu ɗari uku yayin da indiya ake da mutane dubu ɗari da arba'in da uku a can ƙasar brazil kuwa ana da mutane dubu ɗari da tamanin da ɗaya da ɗari da arba'in da uku da cutar ta kashe a nan ƙasar iran ma wannan cutar ta yi ɓarna domin waɗanda suka mutu sun kai dubu hamsin yayin da waɗanda suka kamu da ita kuwa sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari da ɗari takwas da goma sha takwas sai da kuma a lokaci ɗaya ana samun waɗanda suke warkewa da su adadinsu ya haura miliyoyi a duniya masana tarihin cutuka da annoba a duniyan nan sun ce rabon da ɗan adam ya ga wata annoba wacce ta addabe shi har ta kai ga an dakatar da muhimman ayyuka to tun wata cuta da ake kira murar spain ita dai waccan cutar wacce ta faru cikin shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha takwas sannan kuma ta ci gaba na tsawon shekaru biyu wato a cikin watan afrilu na dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin ta yi ɓarna mata a wancan tsakanin kuwa ta shafi mutane da adadinsu ya kai miliyan 500 wato waɗanda suka kamu da ita ta kuma harka balla da yin sauƙi sananta ta sake dawowa har sau hudu kamar yadda yanzu ake maganar sake dawo cutar corona karo na biyu kuma na uku a wasu ƙasashen kamar nan iran su kuwa mutanen da cutar ta kashe a wancan lokacin suna tsakanin miliyan 17 ne zuwa hamsin. an bayyana ta a matsayin cutar da ta zama annoma mafi muni a tarihin ɗan adam to daga lokacin da cutar ta bula a ƙasar sin duniya ta shiga fargaba da zama cikin zulumi saboda tsoron kada abin da ya faru a can baya ya sake maimaita kansa wato lokacin murar spain duk da cewa dai a wannan tsakanin da ya kai karni daya an samu ci gaba mai girma a fagen kiwon lafiya a matakin farko masana na kiwon lafiya sun mayar da hankali ne wajen fahimtar ita kanta wannan kwayar cuta da ginin halittarta wanda shine zai share fagen sanin makamar aikin da za a yi mata rigakafi jamhuriyar Musunci ta iran tana cikin na gaba-gaba da suka zage damtse a wannan fage daidai da sauran kasashen duniya da suka ci gaba a fagen kiwon lafiya an kafa kwamitoci na ƙwararru domin binciken nazarin wannan cuta kusan watanni biyar da suka gabata ne ma'aikatar abinci da magani ta iran ta sanar da cewa an fara gwajin rigakafin da aka samar a kan dabbobi bayan tsallake wannan mataki bisa aiki da cikakkiyar ka'ida da kuma dokoki na kiwon lafiya an shiga matakin yin gwaji a kan mutanen da suka sadaukar da kawo kansu a halin yanzu ana kan wannan mataki ne na gwajin farko a kan mutane da ake ci gaba da sanya idanu a kansu da bibiyar halin da suke ciki saboda fahimta da sanin tasirin maganin da aka basu. daga nan za a shiga wani mataki na gaba wanda bisa ka'ida shine na biyu ta hanyar faɗaɗa yawan waɗanda za su shiga cikin gwajin idan har aka tsallake matakin farko ba tare da wata tangarɗa ba a mataki na gaba wanda shine na uku kuma na ƙarshe akan sake faɗaɗa yawa da kuma nau'in mutanen da gwajin zai shafa ta hanyar bambancin shekaru da aji-aji nasu shugaban kwamitin fada da cutar corona pierre hussein colivant na iran ya bayyana cewa gwamnati ta ce za ta yanke hukunci akan kowa jibi na a yau kowa da kowa wannan rigakafin ko kuma sai wanda yake so. sai dai ya jaddada cewa matukar ba a yi wa kowa da kowa rigakafin ba to cutar ba za ta daina yaduwa ba dangane da ƙoƙarin da iran take yi kuwa tumbular wannan cuta ya bayyana cewa an ware cibiyoyi masu yawan gaske da suka kai takwas domin kula da masu dauke da cutar sannan kuma da akwai gadaje da suka kai dubu da ashirin. domin kwantar waɗanda halinsu ya tsananta iran dai tana cikin ƙasashe na gaba duk da takunkuman da aka ƙaƙaba mata wajen wato ƙoƙari na dakile wannan cuta wanda kuma a hakikanin gaskiya tana samun nasara matuƙa a cikin makonni kaɗan da suka gabata an sake kafa kulle a wasu yankuna da aka ɗauka a matsayin waɗanda cutar ta fi yin barazana da kuma zama hatsari a cikinsu domin an kasa ƙasar zuwa wato aji-aji bisa la'akari da ƙarfi da yawan yaɗuwar cutan a cikin waɗannan garuruwan za iya cewa a hakikanin gaskiya a cikin makonni kaɗan da suka gabata an ga yadda wannan cutar take raguwa matuƙa da yadda kuma waɗanda suke kamuwa da ita adadinsu yake raguwa to ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda karancin lokaci sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon mana ga yadda kuma shafin mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma to zuwa wani lokaci a nan gaban da za a je mu ɗauki rawan jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya To don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya dai muna da sauran yan dakikoki hasan Barka ya sake dawowa domin karanto mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. A jamhuriyar Nijar kimanin 'yan kasar miliyan bakwai da dubu ɗari hudu ne ake kyauta zaton sun kaɗa ƙuri'a a zaben wakilan ƙananan hukumomi game da na jihohi a yau lahadi gabanin babban zaben ƙasar na ranar 27 ga watan disamban nan 'yan kasar dai za su zaɓi wakilansu a cikin ƙananan hukumomi 266 na ƙasar a tagwayen zaɓukan da aka sha ɗagewa tun daga shekarar 2016 rahotanni da kasar sun ce zaben ya gudana cikin lumana sai dai an samu saiko wajen bude wasu rumfunan zaɓe sannan kuma ba a kiyaye matakan yaƙi da cutar corona ba kafin haka dai hukumar zaben kasar ta sini ta ce ba a samu yin rajistan zaben jama'a ba a wasu sassan kasar da ke fama da hararen mayakan da ke ikirari da sunan jihadi musamman a yankunan yammaci da kudu maso gabashin kasar shugaban kasar algeria abdulmajid tebun ya bayyana hakirin talabijin ɗin kasar a wani jawabi da ya yi wa al'ummar kasar a yau lahadi marabin da ga shugaban kasar bainar jama'a tun ranar 15 ga watan oktoba da ya gabata sakamakon killace kansa da kuma jinyar da ya yi ta cutar corona a kasar jamus a cikin jawabin nasa shugaban ya bayyana cewa zai ci gaba da jinya ta tsawon makonni biyu zuwa uku domin ya kara murmurewa shugaban kasar dai ya yi jawabin ne a jajiburin cikarsa shekara guda da samun nasara a zaben shugabancin kasar jamhuriyar musulunci ta iran ta kirayi jakadun kasashen jamus da kuma faransa biyo bayan da kungiyar tarayyar turai ta ce ta ji matukar takaici game da rataye mai wallafa labaran nuna kiyayya ga iran din ruhul lazam a wannan laharin ce ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ta kirayi jakadun domin nuna fashinta kan abin da ta kira tsoma baki a harkokin shari'a na kasar dama kafin sanarwar ta kungiyar tarayyar turai wace ta yi tar da kausar murya da rati mai shafin na ahmad news da ke wallafa labaran nuna kiyayya da neman tada fitina a iran jakadan na jamus a iran ya bayyana jin takaici na kashin kansa game da hukuncin da aka zartas to da wannan zamu karkare sai idan Allah kim gobe za a je mu dauke da wani shirin da yardar Allah kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda aka ji su musamman shi a Barka da ya kan labaran duniya ne Abdullahi Salu ki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya